haka ne me raka kalla ka shekara guda kana kallon fim ji da gani Allah ya ce duka za a tambayi mutum a kansu kar ka ɗauka Allah ya baka jiyo duk abin da kaga daman za ka ji a'a kar ka ɗauka Allah ya baka gani duk abin da kaga daman gani za ka gani a'a ji ana tambaya akai gani ana tambaya akai walfu'ad fu'ad shine cututtukan zuciya hasadarka gillinka munanan zaton da kake ma mutane duka za a tsira kai ama tambaya akai wannan fa duk abin da ya shafe ka ne wannan duk abin da kai ya shafe ka ne kuma wallahi kun ga waɗannan tambayoyi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya da ka amsa su ka shirya ma haka ko kar ka shirya ma haka gaskiya ne za a tambaye ka to wannan fa duk abin da muka faɗa na tambayoyin nan kaɗan ne a cikin abin da za a tambaye ka kaɗan muka ambata idan an tsallake ka kuma za a sake dawa kuma a tsaye da 'ya'yanka su ma a sake tambayanka akan 'ya'yanka za a tambaye ka akan ofis ɗinka za a tambaye ka akan kasuwa za a tambaye ka akan sana'a duk 'ya'yan da ka haifan nan za a zo a su ɗaya bayan ɗaya warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kowane magidanci mai kiwo ne akan iyalan gidansa kuma za a tambaye shi ranar alkiyama akan wannan kiwo da aka bashi shi Walmar a ra'iya fi baiti zauji wa waladihi kowace mace mai kiwo ce a gidan mijinta wajen kula da dukiyarsa da kula da shi wa waladihi da kuma 'ya'yansa wahiyar matsula mas'ula an ya kuma za a tambaye ta akan wannan kiwo da aka bata a daga wannan a kira shi a tambaye ka a daga wannan a kira a tambaye ka a daga waccar a kira a tambaye ka wannan fa an gama da kai gudan kanka a je kai ka tsira duk abin da muka faɗan nan a kaddara ka ci to za a dawo kuma layin yaya yanzu don allah musulmi mai lissafi a ce abin da ya shagalta da shi kallon fim ko kallon kwallo ga waɗannan ƙalubale a gaba gare shi a ce ya shagalta da wani abu na rayuwar duniya har lokacinsa da muhimmancin abin ya fi waɗannan ababa da muka ambata to haka idan shugaba ne yadda aka kira mai gida akan iyalansa idan ciyaman ne jama'ar da yake mulka a lokal government dinsa in gwamna ne jiharsa in shugaban kasa ne kasarsa kuma wallahi da gaske za a tambaye shi duk wadda aka tare aka kama aka yi kidnafin dinsa za a tambayi wadda wannan abun ke karkashinsa a ce mishi ya aka yi kabari aka kama shi sai ka yi wa allah bayani wallahi wannan kama jama'a da ake yi su waɗannan shugabanni za su gwammaci da su aka kama akan kama waɗannan bayin Allah da ake yi ranar alkiyama sai ya gwammaci da waɗannan mutane da aka kama ina ma da shi aka kama ina ma da shi aka kama haka fa za a yi tambayoyin kuma wallahi da gaske za a yi tambayoyin nan Su malam kai manzanni ma aka ce za a kira su a tambaye su balle wani farar hula haka ne ko ba haka ba annabi ya ce wa inna innakum latus'aluna anni yau qiyama za a tambaye ku a kai na ranar alkiyama da Allah ya ce fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin ba manzanni ake magana ba manzo ma aka tambaye shi balle kai za a yi tambayan so ya kamata a matsayinka na musulmi da ka yi imani da allah ka yi imani da ranar alkiyama ka yi imani da dukkan rukunin imani ka yi ƙoƙari wannan ƙalubale da yake gaba gare ka ka tsaya mishi domin ka ga ka samu tsira duniya da lahira abinda da ke son yi tsokaci a kan shi shine wata wata wata musiba ta samu kowa illa man rahimallah sai wanda Allah ta'ala ya tsare shi kadai ne zaka ga bai fada cikin wannan fitina ba wannan fitina ba kowace fitina ba illa fim din da arewa 24 ke haskawa ranar juma'a mai suna labari na shi wannan banzan labarin ko ka kalli labari na ko ka kalli wanda yake son gamawa da Allah lafiya ya gamu da Allah salin alin ya shiga aljanna ya wayi gari yana son juma'a ta zagayo ba don ya idin sati ba ba don ya dace da wannan yinin wanda manzo Allah sallallahu ya ce akwai wani yini da in mutum ya addu'a za a karba ba don ya karanta su kuma mutane ta yadda ba su da fahimta ba su ganewa shiri ne mai dogon zango wanda aka dade ana yin shi aktocin da harko sun gaji an yi hada da su an bata sun tahi an kawo sun gaji sun tahi an kara kawo su amma kai mai kallo har yanzu su masu yi sun gaji amma kai har yanzu ban gaji ba al-muqamatul ula as-san'aniyya zai ga yadda Abu Zaid ya je ya rike mutane wa'azi yana mutane wa'azi yana gaya masu Allah yana tsoratar da su yana nuna masu jahannama yana kaza yana nuna mai da mutane suka ke suka yi kaza suka yi kaza damfara yake da ya gama gaba ɗaya ya sagar da gwiwoyin masu kuɗin nan ya rarrabce su kuma sai aka ta haɗo mai sadaka ya nuna shi bai cin abinci bai jin daɗi bai walwala wannan abin daudar duniya ne ya nuna ku kawo kuɗi a je a taimaki addini a ba shi don ya guze je taimaki addini malam cewa kawai sai ya gan shi da ya zo sai saka mashi wata magana yace a yakunu zaka khabaruka wa hadha makhbaruka yace yanzu wancan sai zama shine labarin ka wannan kuma shine labarin da za a kai masu to kai ma mai kallon labari na a yakunu zaka khabaruka wa hadha makhbaruka yanzu sai a je lahira ana tuhumar ka kasu ansawa shine labarin ka amma kuma nan kana kallon labarin su ina fata an gane abin da na faɗa wannan zai maka daɗi to labarin ka tsakaninka da Allah ran lahira hadithi na manzon Allah sallallahu ya tabbata annabi ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullah yawmal qiyama laysa bainahu wa bainahu turjuman tarjuman babu wanda daga cikin ku face sai yayi magana da Allah ranar tashin alkiyama babu tafinta